akwai miliyoyin yara da ke kan titunan arewa ba tare da samun damar shiga makaranta ko samun ilimin addini da ma na zamani ba. Wasu jihohin kan kafa gidauniya don taimakawa raya ilimi ta hanyar gyara makarantu, sayan kayan aiki da sauransu don tallafa makarantun gwamnati su iya gogayya daidai wa daida ko daidai gwargwado da makarantu masu zaman kansu. Kwararre kan ilimi Dr. Kwale Shatima ya duba muhimmancin matakan kafa gidauniya da yadda yara da dama ke zama ba tare da samun ilimi ba. kamar yadda muka sani ita gwamnati akwai abubuwa da yawa wanda za ta iya amma kuma kafa gidauniyoyi a ah, jihohinmu shi ma zai iya taimaka domin kuwa mun san cewa gwamnati tana da abubuwa da yawa da take yi kuma ya kamata ta yi din ne amma kuma ina ka kamar dan jama'a haka suka taru suka haɗa kai suka ce to su ma za su iya taimaka ta wajen su ina ga cewa ya fi amfani a ƙasa in kuma mun duba tarihi ma makarantun da muke alfahari da su a duniyar musulmai kamar su alkaira da sauransu da aka gina nan kasashenmu za mu ga cewa akwai wakaf wato irin gidauniyar da mutane suke bari cewa idan kamar sun rasu abubuwan da suke da shi nan a raya kasa ko kuma a raya makarantu da sauransu shi yasa wannan makarantar din suka yi tarihi sosai idan jama'a mu ma ko ta hannun da kanmu ne ko kuma ta hannun abin da Allah ya bamu da mu iya a lokacin da muke da rai ma haka za mu iya kafa gidauniya wanda za mu iya taimakawa ko kuma idan Allah ya sa muka rasu ba haka wannan gidauniya din za ta ci gaba da ba da taimako ga shanin ilimi da kuma sauran abubuwa kuma shine ai abin da ake kira ma sadakar zariya kenan ko kana raye kuma baka nan ma ladan in insha Allah zai ci gaba da baka Allah zai ci gaba da baka ladan saboda abubuwan da kake yi na alheri kuma da baka nan din to shi yasa nake ga cewa ya kamata a jama'an mu duka taɗu tattauna mu ga cewa mun raya ƙasar mu a ta taimakon kai da kai wanda ko taro ne ko kobo haka muka hada wannan kuɗin shi ma zai taimaka ya ga cewa ƙasashen mu sun rayu ko ma da muna raye ko kuma bamu da ko kuma ba ma nan Dr. Kule Tima, akwai lokacin da ka faɗi alƙaluman yawan yaran da suke yawo a arewacin Najeriya a waɗanda ba sa makaranta yana jin ko miliyan goma sha ɗaya ko sha uku ne shin ya halin yake ciki ne a yanzu da muke magana nan ai ya ƙara ma lalacewa yanzu kuwa alkaman da ake duba ana duba wajen miliyan ishirin haka yara suna nan suna ta yawo kan hanya a ba sa zuwa makaranta a wayansu almajirai ne amma yawanci da yawa kuma ba almajirai ba ne wannan ya nuna cewa kenan duk kokarin da muke din na mu ga cewa mm, mu sa yaran mu a cikin makarantar ina ga kamar ba mu samu nasara kamar yadda muke so ba wannan babban masifa ce a kasar mu duka domin kwa yaran nan idan ba mu yi yanzu ma sun riga sun zama wa mana musifa domin kuwa mu muka tona akan musifa tunda mu ba su abubuwan da ya kamata mu ba su ba bai mu ba su ta tarbiyya ba ba mu ba su ilimi ba mun bar su suna nan suna ta yawo a cikin gari haka su ne za su je wajen a yi amfani da su ko su a shiga gidan karuwai ne gidan giya ne wajen sai da kwaya ne da sauransu kuma sai daga baya mu zo mu ce cewa ai yaran nan ba sa jin magana da sauransu to tun da fari idan ba mu ba su wannan tarbiyya da ilimi da kuma yanda da zaman takaya na yau da kullum ba to dole yaran nan kuma da su zo mana cewa ya zama mana masifa a kasanmu. to yawan dai rashin karatu nan yana ta karuwa ne a musamman ma yadda muke ganin su a jihohinmu na arewa ai yawanci masu da muke gari din ai za ga cewa ko ma maganan boko haram ne ko kuma masu masu yan bindiga da ake magana ne sauransu ai duka samari ne ai kuma samarin da muke gani su yawancin su ma ba duka bin su bane ai yawancin su ma dukan ba su samu sun yi makaranta ba ko kuma sun samu sun yi makarantar ma amma ba su da wani sana'an da suke da sauransu to in kuwa ta hanyar halal din ba su samu ba to kaga shi ne za su koma ta hannun haram din ma tunda dole ne su ci dole ne su sha kowane irin wa'azi maka da sauran su in ba dai mun ba su hanyar da za su ma su samu cin abinci ta alheri ba to kaga musiba za ta sake karuwa a kasar mu kenan are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan yanzu za mu leƙa jihar yobe da ke cikin jihohin da ke farfadowa daga illar boko haram kuma ta kafa gidauniya don tallafawa neman ilimi bayan ran gadi na ayyukan gidauniyar shugabanta injina muhammad abubakar ya bayyana abubuwan da ya ce sun cimma ko tabuka ziyara din mun je da niyan duba ayyuka da ake yi da kuma mu sadu da masu kulawa da ilimi dace ma'aikatan ilimi na yobe mu kuma ba da kujerun yaran makaranta ma makarantun da aka yi domin su kuma mu samu sarari mu ga gwamna mu mishi dan brief kuma mu ba shi report na external audit da aka yi na account inda gidauniyan take da shi abin da ya kai mu kenan yanzu katikun raba kujeru ga hmm. wace makaranta ce ta amfana daga waɗannan kujeru da kuka raba? Wannan tafiyan namu da mun ba makarantu hudu ƙarin rabawa ne na farko mun yi makarantu dai guda bakwai gaba ɗaya suka samu amfanin kujeru. Akwai makarantun mata da aka yi sabbi kamar na wucin gadi kafin a gina ainihin makarantu din. Ba su da wurin zama an ba su azuzuwa ba wurin zama. To sai aka nemi kujeru to sai muka zauna muka azare a kaso mu kera kujerun a yobe kera an farko mun kujeru dubu kowane kujera tebur kowane tebur yana daukan yara kamar biyu ko to muka rabar to wannan na biyu din mun kujeru dubu ɗaya da ɗari biyu aka ba immediately da maturu da magum buniyadi da gashuwa total jimilla ɗin ya zama na kujeru dubu biyu da ɗari biyu wanda zai ɗauki yara dubu hudu da dari hudu a kalla kenan amma wasu sukan zauna wajen su uku amma a dauka da mani twin ne za su dauki yara dubu hudu da dari jiya wa marabu ka faɗa mana irin tasirin zuwa yanzu da aikin wannan kwamiti ya yi na raya ilimi a jihar yobe tasiri eh wannan sai ka bayyana mu tasiri eh impact impact oh impact okay shine tasiri mm. A lokacin da muka fara akwai ayyuka wanda ma'aikatar ilimi ta nuna mana suna musa hannu a ciki. To mun zaɓi waɗanda za a iya yi a samu immediate impact shi wannan tasiri din So tasiri ɗin ya zamana mun iya sa yara wajen dubu ishirin a azuzuka? akwai mega schools da kowane makarantar yana da wurin ɗalibai wajen dubu ɗaya da ɗari biyu waɗanda kafin mu fara ayyukan nan ba yara ciki domin ana bukatan wasu yan ayyuka kafin yara su samu shiga manyan makarantu ne an riga an gina su amma akwai wasu ƙananan ƙananan miskila da suka hana a yara ciki to mun adireshin mun gyaggyara waɗannan abubuwa ɗin sai kwamiti a ƙasa yara yaran da aka sa wajen dubu bakwai da akwai dubu takwas da ɗari hudu a waɗannan makarantu ne. To a cikin lokacin da kuma muke rangadi ga masarautu aka nuna mana akwai yara waɗanda sun gama junior secondary amma iyayensu suna fargaban tura su boarding school makarantar kwana so suka nuna bukatan a basu makarantu wanda za su dinga zuwa daga gida sun tashi su koma gida to ita ma'aikatar ilimi ta amince da haka to sai aka samu makarantu bakwai aka kage wurare a cikin makarantu firamare na wurin aka yi shiri na wucin gadi aka ba da azuwa da za a iya daukan waɗannan yaran amma babu abin zama da kayan karatu kamar irin wurin da ake wuto a bango sai muka ba su waɗannan kujeru da sauransu da na zama a zagaya wanda muka yi yanzu mun ga average akwai yara wajen dubu bakwai sun samu shiga waɗannan makarantu. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.